افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون shin waɗannan mashirkai sun aminta cewa wata ukobar duniya ba za ta zo ta mamaye su ta lullube su ba wadda ba za su iya tunkuɗe ta ba ko tashin alkiyama ya zo musu kwatsam ba sa tsammanin sa ba su shirya masa ba saboda haka ne suka ƙin imani